don babu wanda yake iya cikakkiyar magana har suka shigo cikin gidan. Ba tare da ya iya yi wa Yasir sallama ba ya nufi apartment ɗinsu da matsanancin damuwa don yadda yake ganin samu da rashi a lokaci guda. Ga shi dai ya samu damar gano masu laifin amma kuma damar hukunta su na neman su ɓace masa. Tunda ya shigo ta ɗora idanunta a kansa ta fahimci akwai damuwa a tattare da shi. Abir da ke zaune tare da ita tun bayan da Abba Galadima ya sallame su daga zaman da aka yi ta miƙe za ta fita. Don ta san halinsa idan ma ba fita ba abin da zai yi masa sai ta gwammace a ce fitar ta yi da kanta. Tana miƙewa Jidda ta bi ta da kallo tana faɗin Abir zo ki karɓe shi. Kin je ki kawai Baba Jakadiya shi. To ta ce mata sannan ta karɓe shi. Suna fita a apartment ɗin ita ma ta bi bayansa. A kwance ta tarar da shi a saman royal bed ɗinsa ya yi ciki kamar wanda zai shige cikin mattress da yake kwance a kai. A kusa da shi ta samu a kwanta wuri ta zauna, kansa da ke kifa ta zura a cikin na ta fara masa susa. Slowly take yawo da su a cikin curly hair ɗinsa har ta gangaro da su gefen fuskarsa ta fara masa masajin gurin. Duk da yana cikin matsanancin damuwa kan bai hana masa fara samun sassauci ba bisa abinda take masa. Sanda ta yi ƙoƙarin janye hannunta kuwa da sauri ya kamo su ya mayar yana sake gyara kwanciyarsa a kan laps ɗinta zuwa rigingine. Har lokacin idanunsa a suke yana enjoying salon da take masa masajin da shi. Sun shafa sama da one hour a haka wanda ta yi tunanin ko ya yi bacci ne saboda yadda ya shiru. A hankali ta ɗan zame ƙafarta tana mayar da kansa saman filo ta miƙe da niyyar fita. Hannunta ya riƙo yana sauke mata narkakkun idanunsa a kanta. Where do you think to go? na rike fuska ta ita ma tana kallon sa da fuskar damuwa zan kawo maka abinci ne na san babu tabbas sun da kwafta fita kasuwa na abu wace cikin kushe ido ya sake yi ya bude zuwa wannan lokacin duka tuni sun gama birkicewa like drunkard ita kanta sai da ta burgita da kallon kwayar idanunsa har ta ji ba za ta iya matsawa a gurin ba shi ma ɗin bai sake taɓa shi ma ɗin bai sake ta ba sai ma jinyarta da ya sake ya dawo da ita ta gabansa yana daga kwancen ya janyo ta ta kwanta a jikinsa hannunsa ya sa a bayanta ya zagaye ta da su cikin wani yanayi ya shiga sauke ajiyar zuciya kasa kallon yanayinsa ta yi ta kwantar da kanta a jikinsa ta yi lif tana sake ƙanƙame shi a jikinta sai dai duk sun yi shiru babu mai magana sun ɗauki tsayin lokaci a haka sannan ta ɗora fams ɗinta a jikinsa tana kiyasin muryarta a ƙasa ta fara masa magana cikin raɗa Yallaɓai allow me to go. Ina son kawo maka abinci amma ka hana. Bai buɗe idanunsa ba haka bai sake ta ba ya furta no kushi. Ba na jin zan iya sa ma na wani abu alhalin ina cikin damuwa. Amma yallaɓai damuwa fa baya maganin komai sai ma haddasa ciwo. Me zai sa ka zauna cikin damuwa? Ka yi haƙuri ka bari na kawo maka abinci. Ina tunanin an kama masu laifin so why are you still worrying? Kai yake girgiza mata sannan ya buɗe rannan idanunsa. Kushi Duk yadda kike tunanin matsalar da nake ciki ya zarta hakan. Saboda haka ki daina min wannan maganar. Na san kina yin haka ne don na kwantar da hankali na but na sani babu yadda za a yi burin da na ci a kanku da duk mai hannu a cikin matsalar nan ya taɓa cika. Kallonsa take da idanunta masu cike da damuwa. Me yasa za ka ce haka? Bayan mun tabbatar da sun shiga hannu, an hukuma za su ji da lamarinsu. Da saura kushi. Da saura wanda suka aikata laifin suna nan a gefe ne. wanda na tabbatar da zarar Hajiya ta sani ba za ta taɓa bari na aiwatar da ƙudurin da na tanada wa da ba. Tausayinsa ne ya sake kama ta, cikin ƙanƙanin lokaci har jikinsa ya wani irin ɗumi, wanda jin hakan ya sake tabbatar mata da damuwar da yake ciki ya zarta duk yadda take tunani. Sake ƙanƙame shi ta yi tausayin halin da yake ciki ya sa ita kanta ta kuma shiga matsanancin damuwa. A hankali ta sa hannu ta ɗauke tiyas da ke ziraro masa, insha Allahu babu abin da zai faru. za su yi haƙuri kuma su bari a hukunta ko ma su waye ka yi haƙuri yallaɓai ka sa wa zuciyarka dakewa kai fa sadauki ne kuma jarumi bayyana da damuwa a fuskarka tamkar ka ba wa maƙiyanka gudunmawa ne na gano weakness naka dole ka sa wa ranka dakiya akan duk abin da ya same ka ko da a ce a ƙasan zuciyarka kana jin ciwon hakan matuƙar ina gefen ka babu yadda za a yi na juri ganin faɗuwarka a <coughs> Matuƙar ina gefenka babu yadda za a yi na juri ganin faɗuwarka a gaban maƙiyanka. Ba na fatan Ubangiji ya kawo mu ranar da za ta zama saɓanin nasara a gare ka. Tunda ta fara magana yake kallon ta har ta dasa aya. Yanayin fuskar da da kalamanta sosai suka tabbatar masa da gaskiyar da ke ɓoye a kansa. Tsira mata idanu yayi yana kallonta da wani irin shauƙin murna na fahimtar inda kalamanta suka dosa. sai dai damuwar da ke tare da shi ya hana masa ya bayyanar mata yanayin da yake ciki na jin daɗi yallaɓai ta kira shi can ƙasan maƙoshi yana can duniya kallon ta har bai san lokacin da ya amsa mata ba ya sake aika mata wani kallon da ya matuƙar kashe mata jiki sake kwantar da kai ta yi a jikinsa tana yawo da yatsunta a jikinsa kamar mai neman wani abu bai hana ta ba ta ci gaba da abin da take yallaɓai me yasa kake tunanin ba za a samu goyon baya daga Hajiya ba Shiru yayi yana tunanin abin da zai faɗa mata, ko kafin ya lalubi amsar bata ta tuni kira ya shigo masa. Kamar ba zai motsa ba hakan ya sa Jidda ɗan zamewa a sa sannan ta ɗauko da ta gani a sama yana lilo sa ta saurin kai masa. Abba Galadima ke masa don haka ta yi saurin bashi. Jikinsa a sanye ya amsa wayar. Muryar Abba Galadima ya jiyo yana bashi umarni ya zo yanzun ya same sa a falon Hajiya. Amsawa ya cike da sanyin jiki sannan ya kamo hannunta suka fice. Tafiya suke cikin gidan hannunsu sakale da na juna sai dai fuskokinsu kaɗai zai iya bayyana wa mutum ba wai suna cikin yanayin jin daɗi ba ne. Lokacin da suka ƙaraso apartment ɗin Hajiya kai tsaye da sallama suka shiga. Zaune suka iske mai martaba Abba Galadima da su Ummi sai Yasir da ke zaune shi ma a kusa da kafafun mai martaba daga ƙasa. Cikin sanyin jiki suka isa suka nemi gurin zama suna sake gaida iyayen nasu. Yanayin yadda suke amsawa nan take ya tabbatar wa wansa da sun riga sun samu labarin abin da ya faru, don haka kansa ya sauke a ƙasa yana mai sauraron jin abin da zai fito daga gare su. Abba Galadima ne ya yi gyaran murya sannan ya kalle shi yana cewa, Yazid, shin abin da ɗan uwanka ya sanar da mu game da wannan kes ɗin haka yake? Kasa magana ya yi don shi kan bai ma san ta inda zai fara amsa tambayar ba. Shirin da ya yi ya san Abba sake maimaita masa Barsil bai yi tam na amsawa ba har lokacin sai da Yasir ya taɓa shi sannan ya ɗan ɗago kai yana sakin murmushi. I Abba haka masu laifin suka yi bayani. Kowa jinjina lamarin yake a ransa da tsantsar mamaki sun ɗauki wasu mintuna duka falon ya yi shu babu wanda yake iya magana a ciki. Suna wannan halin murya Hajiya ta dawo da su duniyarsu ta ainihi. To me ake jira kuma? Tunda an tabbatar da waɗanda suka aikata ai sai a hukunta su daidai da abin da suka aikata. Ina amfanin zama da mutane irin waɗannan? su ne ba suke gurɓata al'umma matuƙar aka ce za su yi laifi ba za a musu hukunci ba to fa alfasha ce za ta ci gaba da yawo a kan ƙasa saboda haka Aliyu ka yi magana eh, saboda haka Aliyu ka yi magana SP a je a kamo su kawai a yanke musu hukunci cikin fushi take magana wadda dukansu babu wanda zancen bai ba shi mamaki ba musamman ma shi Yarima da yake ganin kamar ita ne za ta hana masa hukunta azzaluman biyu sa ɗauke da wasu irin expression masu wuyar rarrabewa ya maida kallonsa kan Hajiya yana mata kallon tsantsar mamaki. A nan kuma muryar Mai Martaba ta sake ƙwato tunanin Yarima Yazid ɗin zuwa gare shi. Hajiya da fara dai ina ganin ya kamata a ce kafin mu zartar da hukunci mu ba su damar da za su gyara kuskurensu. Yin hukunci farat ɗaya a irin wannan lokacin kuma ga mutanen da duniya ta shaida muna da alaƙa da su kamar zai zame mana disgrace But ba wai ina magana ne akan kada a hukunta su ba amma ya kamata mu sake yin bincike mu kuma zauna da su mu ji menene dalilin aikata hakan ga ɗansu. Idan an tabbatar suna da laifi shikenan sai a hukunta su kamar yadda shari'a ta can banza ma kenan kake yi ɗan Abdu. Bayan mun riga mun fahimci waɗanda suka aikata laifin sannan mun samu shaida daga bakin waɗanda aka sa menene kuma na jira. Ta yaya za mu yi ta tsayuwa muna ba su wani damar gyara kuskure? Wane kuskure ne za su gyara ɗin? Kawai sai mu yi ta kyale su muna zuba musu ido akan za su gyara. Wannan fa zato ne muke yi musu ba wai muna tabbacin za su gyara ba. Idan har kai kana tunanin za ka ci gaba da tsayuwa da niyyar barin su ne ko kuma ka ce ka yafe musu, ni nan da sauran waɗannan yaran da suke zaune za mu haɗa kai ne wajen ƙin yi musu afuwa. Mu ba za mu yi ta zuba ido kamar yadda kake tunanin yi ba. Fi sabilillahi har zuwa yaushe ne za a sama wa yaron nan adalci? ko kuwa kai naka kundin sarauta ya faɗa maka ka yaka shin wannan shine irin adalcin ka ga talakawan naka da kake faɗa shiru duka falon ya ɗauka sai muryarta kaɗai ke tashi tana magana cikin zafi don yadda lamarin ya matuƙar ɓata mata rai sai ta yi wa mai martaba faɗa sosai yayin da gaba ɗaya su kuma suka sauke kawun don jin yadda hajiya ta ɗauki ɗumi a kan lamarin sai ta gama faɗan sannan ta jiyo kan yarima tana cewa kai yazidu maza ka kira min sp na ce Ina son ka sanar da shi na yanzu ba sai sun ɓata lokaci ba ina son su kamo min addada su ba su gurfanar da su a gaban hukuma. Yadda ta yi maganar babu wasa ya sa shi ɗin tsayawa kallonta kaɗan sannan ya juya ya kalli mai martaba. Fuskarsa na bayyanar da ‘yar damuwa sannan cikin wani irin murya ya ɗauke kai yana sake kallon Hajiya da cewa I am sorry Hajiya but kamar yadda Abi ya yi maganar ya kamata mu fara bin hanyar da ya dace din. Idan har mun yi bincike za mu gano komai cikin sauƙi. sannan idan suna da rabon gane kuskurensu za su gyara if not kuma shikenan sai a yi musu hukuncin da ya dace haɗara ta kuma yi tana kallon sa cike da takaicin shi ma wato kai ma saboda ka nuna min ban isa ba shi yasa za ka bi maganar mahaifinka akan nawa shikenan ku yi duk yadda ku ni ba zan sake sa muku baki a maganar ba kuma dama ni ba don komai na yi wannan maganar ba sai don ina son a sama maka adalci kan zaluncin da ake yi maka amma tunda kun nuna ba kwa son magana ta a ciki shi kenan ku yi duk yadda kuke so dan Allah ya ki haƙuri sannan ki fahimci dalilin da yasa ni magana duka fa ba abin da nake nufi ba kenan abin da kika faɗa gaskiya ne amma shi ma Abi ya faɗi gaskiya duk da masu laifin sun ambaci sunansu hakan ba shi ne ke nuni da cewa sun aikata ba kuma mu ma ba shi ne dalilin da za mu kama mu rike ba zai iya yiwuwa su da suka ambaci sunansu sun yi haka ne don ya kasance akwai sa nasu a ciki sai kuma iya yiwuwa saɓanin haka wato idan duk muka tsaya aka bincike mu da kanmu za mu fahimci gaskiyar da muke nema kai ni rufawan baki da wannan maganar taku ni kuma me zan sake cewa bayan kun watsa min ƙasa a ido ku yi duk ma yadda kuke ganin ya yi muku Allah ya bada sa'a duk yadda ya so yi wa ya bayanin manufarsa a kan lamarin ƙin amincewa ta yi da zancensa yayin da su kuma ɓangaren iyayen nasu duka a yadda yake jawabin suka fahimci abin da yake son nuna wa Hajiyan sai dai ta ƙi sauraron sa Haka su ɗin ma ko da suka gano nufin nasa babu wanda ya iya bayyana hakan a zahiri don gudun kada su janyo ta yi fushi ta ce su ma ɗin sun goyi bayan mai martaba da yarima. Kuskus suka yi tsakanin sai da Yasir a zaunen da suke ba tare da kowa ya fahimci hakan ba sannan ya yi taking excuse ya fice. Yana fita a rabar apartment ɗin ya ɗan tsaya yana fita ya ɗan tsaya yana fito da ɗaya daga cikin wayoyinsa da ke tare da shi. Bai wani jima kira ya kira SP Hood. Cikin 'yan mintuna da busu Cikin 'yan mintuna da basu wuce uku ba ya shaida masa yanzu su taho masa da masu laifin da ke hannunsu. Suna gama waya da shi ya shiga ƙoƙarin kiran Abba Matawalli. Ko da ya ɗauka muryar Yarima da wani irin yanayi a tattare da ita mai wahalar ganowa. Bayan sun gama gaisawa sai ya shiga yi masa magana cewa Abba dama wani ɗan matsala ne aka samu, to kuma ana buƙatar ku a gida shine aka ce na kira na shaida maka. Cikin rashin jin daɗin yanayin da Yarima yake magana ya sa Abba tambayarsa don ya fahimci akwai gagarumar matsala. Ina fatan ba wani gagarumin abu ne ya faru ba ko? A'a Abba ni ma dai abun da ƙarya ka ce na sanar da kai kenan. Dan da hali har Hajiya Umma duka kuna iya tahowa. Jin haka ya sake tabbatar wa Abba lallai ko ma menene yake shirin faruwa a masarauta ba ƙaramin al'amari ba ne da har zai sa a nemi su cikin gaggawa haka. Da aka kai tsaye shi ma ɗin ya yi taking excuse a gurin bakin da ke tare da shi yayi cikin gida da nufin sanar so ya Suwaifa saƙon da ya zo daga masarauta. A gefen Yarima ko ko da ya gama shaidawa Abba Matawallar sakon da yake son isarwa nan ya fara neman layin adda wanda ba karamin mamaki na yi ba akan yadda aka ya samu lambar nata. Murya cike da walwala dan ma kada ta gano dalilin kiran saboda ya san adda da shegen wayo. Sai ya sa bai mata magana da irin muryar da yayi magana da Abba Matawalla ba. Bayan sun kai sa da ita ya shiga nuna mata kamar wani abincin daɗi ne yake kan faruwa a masarauta don haka ne ake neman su da sauri yanzu. Zuciyarta babu daɗi ta amsa masa don itan adda sam a wannan lokacin ba ta fatan ta riga zuriyar Hajiya a cikin walwala. Da wannan yanayin addan da ahalinta suka rankayo su ma zuwa masarauta tana mai baƙin cikin ko ma menene yake faruwa ɗin da bai kasance a kansu ba. Within a few minutes da yin magana da su duk sa'addan har ma da Abba Matawalla duk suka iso gidan. A falon Hajiya suka iske su nan su ma kowanne nemi guri ya zauna. Kasancewar kes ɗin na gida shi yasa ba su yi tunanin kai lamarin fada ba. Aka zauna don a warware shi a gidan. ‘Yan gashe-gashe da ba za a rasa ba suke yi da juna wanda kafin a ƙara sai da ajiya ta kusa tona halin da ake ciki, Dan yadda ta dinga amsa musu a daƙile. Abba Galadima ne ya yi magana da a yi shiru haka nan ya kamata su ba da haɗin kai a yi abin da ya kamata. Ko da falon ya ɗauki shiru nan ya juya ga Abba Matawalle yana tambaya. Matawalle shin ko ka samu labarin abin da ya faru da Gideon safiyar yau? Da mamaki Abban ya kalli Abba Galadima yana amsawa. Ko kaɗan ban ji wani labari da ya danganci gidan nan ba shin wani abu ya faru ne ma da aka yi irin wannan kiran cikin gaggawa? Shi ma ya kasa maganar ta hanyar mayarwa da Abba Galadima da tambaya. Jinjina kai yayi yana cewa ka yi hakuri tukun za ka ji koma menene ya faru yanzu. Amma bari mu ji ɓangaren Sa'adda ko sun samu wani labarin. Tun ma bai gama maganar ba Adda ta yi saurin faɗa. To ni Aliyu da nake gabas da gari ta yaya zan samu wani labari ne? Kawai ku shaida mana abin da yake faruwa a wace gurin. Ba wai mu tsaya maimaita abin da ya riga ya wuce ba. Ɗaga falon idanunsa a kanta don jin yadda take magana cike da izza kamar ita ce shugabarsu duka. Babu wanda ya tanka mata a ciki saboda sun fahimci akwai abin da take ji da shi. Magana Abban ya ci gaba da yana cewa alal haƙiƙa kamar yadda kuka sani cewa ba a cika yin irin wannan kiran ba. Haka nan cikin gaggawa a ce an tashi mitin ana neman mutane cikin ƙanƙanin lokaci. Kowa ya sani a mafi yawan lokuta ba ƙaramin abu bane yake sawa a yaka. Amma saboda wasu dalilai da nake da su ba za ku ji faruwar komai a bakina ba. Yana faɗin haka ya juya ga Yasir yana cewa Yasir maza ka yi musu bayanin abin da ya faru. Duka idanunsu nan suka yi luhuzu a kansa musamman masu da suka zo yanzu. Cike da dakewa shi ma Yasir ɗin yana kallon su cikin tsakarka bayan ya amsa wa abban nasa sannan ya shiga kwararo jawabai game da matsalolin da aka samu ɗin kamar yadda abban ya yi masa umarni. Turyan-turyan ya zayyana musu komai sai da ya ɓoye batun kamo su giba da aka yi. Tun kafin ya kai aya nan ita ma Hajiya Suwaiba ta yi tsalle tana kumfar baki. Wallahi ƙarya ake yi min idan har ba an so a yi min ƙazafi ba ta ina za a ƙulla min wannan ƙullalliyar ina ni ina sabgogin gidan nan ma da za a yi ƙoƙarin saka ni cikin wannan ƙungurmin laifi. A'a, a'a ku dai kwa nemo wanda yake da sa hannu a ciki amma ba ni Suwaiba ba. Mugayen kallo abba matawalle yake aika mata da su amma duk da ta kula da shi ɗin hakan bai sa ta yi shiru ba. Ga adda kuwa jinjina kai kawai take tana kallon mutane gurin fuskar ta wata tamkar bata taɓa sanin kowa a gurin ba. Lokacin da Hajiya Suwaiba ta yi shiru nan ita ma ta samu bakin magana. A'a Hauwa kawai ce min za a yi wannan taron cin zarafinmu ne aka tara. Idan ba haka ba yanzu fi sabilillahi a zaunar da mu sannan a zo ana tuhumar mu da aikata irin wannan laifi ta yaya mu da ba ma cikin gidan za mu yi ƙoƙarin aikata hakan ya isa haka nan Aisha wannan duk borin kunya ne kike yi muryar Hajiya ta ambata cikin fushi ba adda kawai ba hatta da duka ahalin wajen sai da duk suka juya suka kalle ta don mamakin yadda ta kira sunan adda ga babu 'yar girmamawa da ta saba Baki buɗe ta ma ta ɗago ido ta kallajiya tana sake buɗe baki cike da tsantsar mamakinta. Hauwa, yau ne kike kira da Aisha kai tsaye? I lalle kam yanzu na tabbatar da abin da yake shirin faruwa. Ajiya dai ba ta samu damar tanka mata ba don bata jin tana da lokacin addan a halin yanzu. Babban burinta shine ta samu a hukunta adda bisa zaluncinta. Ƙarar jiniya ta sanar da su isowar 'yan sanda. wanda faruwa hakan ya sa duka lamarin ya fara kokarin sauyawa don fir sa'ad da suka kafe kan ba su san me ake ma magana a kansa ba abba matawalla tsantsar mamaki duk ya ɗaura shi a inda yake zaune don ko kaɗan shi a duka tarihin zamansa da hajiya ba bai taɓa tsammanin ta ya kai haka ba Mai martaba kuwa duk waɗannan zartuttukan da ake yi tun bayan zuwa Sa'ad da bai sake yin magana ba har lokacin don yadda yake gudun sake taso da fushin hajiya ya san matukar aka ce ya sake yin magana akan a ba su dama game da laifinsu zai iya fuskantar ɓacin ranta cike da takaici gami da zulumi da ke shimfiɗe bisa fuskar abba matuwalle ya juya ya kalli su duka sannan ya miƙe tsaye yana allah wadan hali irin na sajiya suwai ba da adda waɗanda suka girma amma sun kasa sanin sun girma sai ma ƙoƙarin jefa rayuwarsa cikin bala'i da suke kan yi maimakon a ce a shekarunsu sun koma ga Allah da neman gafarar zunubansu amma sai suka bige da aiki irin na jahilai kuma azzalumai sai da ya musu tas da sama maganganu sannan ya dora da faɗin tabbas wannan al'amari ne da ya kasance abin a duba babu yadda za a yi a ce waɗanda aka kama sun ambaci sunansa a cikin wannan matsalar sannan a ce wai ƙarya aka yi musu dole ne ya zama da akwai ƙamshin gaskiya a ciki Hajiya ya waiwaya ya kalla sannan ya furta Hajiya ina mai neman alfarma a gare ku baki ɗaya sannan ina sake ba da haƙuri bisa wannan matsala da aka samu har ga Allah ban san da wannan matsala ba da tun farko ni da kaina na yi wa tafkar hanci ni duk wani abu da yake faruwa walau a cikin gidana ko kuma a wani bigiren matuƙar ya danganci mata ne ba na saninsa saboda babu mai tara ta ya faɗa min amma don Allah jiya ina mai ƙara roƙonku afuwa bisa sakacin da na gwada Juyawa ya sake yi ga mai martaba da su umma Fulani duka su ma ya sake ba su haƙuri. Sannan ya jiya ga Yarima yana faɗin yaro na ina so ka kwantar da hankalin Ka kada wannan abin da ya faru ya sa ka ta da hankali. A wancan lokacin da ya gabata an yi maka kasafi sannan aka janyo maka fuskantar hukunci ba tare da an yi bincike ba. Saboda haka ni nan zan tabbatar da adalci ta hanyar hukunta duk wani mai hannu cikinsu kamar yadda sunansu ya fito a cikin kes ɗin. Da fara za mu yi bincike mu tabbatar da gaskiyar gurin kada mu sake aikata kuskuren da muka yi a baya. Ina mai tabbatar maka cewa da zarar komai ya kammala za mu karɓar maka a akan duk wanda ya yi ƙoƙarin zaluntar ka. Sannan ina ƙara kira gare mu dukkan mu ban ware kowa mu da muke zaune a gurin da ma waɗanda ba sa nan cewa a duk lokacin da aka samu wasu sun aikata laifi ko suna shirin aikatawa muna roƙon mutane babba da yaro da su taimaka su ba da goyon baya. a duk lokacin da aka samu wani ko wasu da laifi kuma aka samu wannan mutumin yana daga cikin makusanta ma'ana dangi da kada a mayar da maganar ta zama iya ta dangi a keɓe ya kamata a bari doka ta yi aikinta akan koma waye aka samu da laifin Fiki-fiki yajiya Suwaiba suka fara da ido sai dai a wani gefen na su yana shaida musu kan cewa kada su sa da hankulansu, musamman tunda babu ta yadda za a yi a gano su cikin masu laifi. haka nan suna ganin tunda har sun riga da sun yi wa yaran nasu kacedin duk tambaya ko azabtarwa da za a yi musu da kada su yi kuskuren nuna suna da alaƙa da su irin yadda abba matawalle yake magana a zafafa a daidai lokacin yasa take suka fara shan jinin jikinsu don sun fuskanci kamar yana yi musu gugar zana ne a cikin zance wanda kafin su yi tunanin sake yin wani abu tuni har kowa ya na'am da maganar ta Abba Matawalle. wanda kuma a daidai lokacin ne ASP Hood ya kira Yarima ya shaida masa sun iso. Umarni ya ba shi kansu shigo cikin gida zai sa yanzu a zo a tawo da su. Yana gama maganar bai jira komai ba ya sa wasu cikin bayan da ke kula da apartment ɗin da su je su tawo da su. Ba su ɓata lokaci ba suka fice don cika umarnin da aka ba su. Mintuna goma suka ɗauka da tafiyarsu da dawowarsu wanda suka dawo tare da rundunar 'yan sandan da ke da kuma da su jibo. A cikin falon ya aka shigo da su duka su ɗaure da handcuff yayin da jikinsu kuma duk ya sauya kama saboda tsananin azabar da suka sha. Tun daga wasu kaɗai ya sake sa wa ya Suwaiba ba tsoro gami da firgici, wanda take suka sake rikicewa nan sun tabbatar yanzu kamta su ta gama tun tunda har aka zo da su jibo. Su kuwa su jibo ko da aka shigo da su ba su yi ƙasa a gwiwa ba da aka sa su mayar da zancen suka rattaba jawabin duk yadda aka yi. Zuwa lokacin jikin Hajiya Suwaiba banda keto da wani mahaukatan gumi babu abin da yake yi kan tsabar tashin hankalin da ta jefa rayuwarta, wanda tunda ta zo duniya bata taɓa cin karo da koda kwatankwacin shi ba sai a yau ɗin. Ga Adda kuwa sai aka samu bambanci don kuwa duk da ganin su ba cikin wannan mugun yanayi ko kaɗan bai sa hankalin ta tashi ba. Sannan duk da tana ɗan jin yadda zuciyarta ke tsinkewa bai sa ta yi ko da gezo ba, don tsabar taurin rai irin nata. har zuwa lokacin da jawabai suka gama bayyana a kan ta ita da Hajiya Suwaibar. Nan gaba ɗaya falon ya ɗauki surutai ta kowane ɓangare kowa ya shiga furta albarkacin bakinsa. Bayan ɗan yin ƙusƙus da shawara tsakanin manya da ke zaune wajen, ta inda wasu ke ganin ya kamata a ɗauki kes ɗin a miƙa kotu, nan wasu kuma suke ganin a'a ya kamata dai kawai a ce an yanke musu hukunci a nan saboda fita a tara mutane ko ajiye su duka ɓata lokaci ne zai zama. Gara a yi komai a takaice a danƙa sanin jami'an tsaro su yi gaba da su. An jima sosai ana takaddama akan shawarar kafin a samu matsaya kan zartar da hukunci a take. Umarni aka yi wa Abba Matawalle da ya zartar da hukunci kamar yadda ya fito daga bakin mai martaba. Na fi Abba Matawalle ya sake tashi yana mai bin Sa'ada da wani irin kallo na tir da halayensu. fuskarsa cike da zallar gaskiya da son yanke hukunci ba tare da nuna sanayya ba a tsakanin su da Sa'adda. Sannan ya shiga rattaɓo jawabi kan irin hukuncin da ya kamace su daga su har mabiyansa a shari'ance kamar haka. Kamar yadda muka tabbatar da amsawar laifi daga waɗanda suka aikata, ko da ma a ce ba dukansu ne suka amsa ɗin ba, dole ne mu Dole ne mu tunda mun tabbatar ta hanyar bincike da kuma nazari mu zartar da hukunci a kansu kamar yadda shari'a ta yi umarni. Bisa ga ɓangaren doka na Penal Code da ta tanada a zamanin gwamnatin Arewa, wacce Alhaji Sir Ahmadu Bello ya jagoranta a yayin kafa ta wanda ya wakana tun a shekarar 1963. A bisa ƙarƙashin sashi na 274 na dokar, ya yi tanadin kisa ga duk wanda suka kashe mutumin da suka yi garkuwa da shi ko kuma suka kashe wani a lokacin da suke ƙoƙarin sace wani. Sannan kamar yadda dokar sashi na 273 shi ma ya yi bayani, ya yi tanadin rai a kan rai ga duk masu satar mutane sannan suka nemi kuɗin fansa wanda a ƙarƙashin kashi na biyu na dokar shi kuma ya bayyana mana cewa za a yanke wa mai laifin zaman kurkuku na aƙalla shekaru goma sha biyar ne tare da tara naira dubu ɗari biyu da hamsin ga waɗanda suka sace mutum ko suka yi garkuwa da shi bisa adalci irin na wannan kotu mai albarka kamar yadda ta bibiyi wannan kes da kuma tabbatar da duk abin da suka faru gabanin afkuwar laifin sannan kamar yadda muka tabbatar da cewa ba a samu asarar rai ba a yayin musayar wuta da ya ɓarke tsakanin jami'an tsaro da 'yan ta'adda wannan kotu mai alfarma ta zartar da hukuncin ɗan shiru abba matawalle yana kallon yadda duk suka zuba masa idanu suna jiran su ji irin hukuncin da zai zartar a kan adda, ko da ya juya kan hajiya suwai baya ga idanun da sun yi wani irin ja cike da tsantsar fargabar hukuncin da zai biyo baya A hankali ya janye kansa daga gare ta yana mai watsa mata wasu awful looks sannan ya ci gaba da bayani kamar yadda ya fara. Bisa adalci irin na wannan kotu mai alfarma take shaida muku cewa za ta zartar da hukunci kamar haka. Ga waɗanda aka same su suna ƙoƙarin sace mutum amma Allah bai ba su nasara ba. Wanda mun tabbatar cewa da a ce sun samu dama za su iya tafiya da wanda suka zo satar. Wannan kotu ta yanke hukunci a tsare su a gidan kaso har na tsawon akalla shekaru bakwai tare da horo mai tsanani na aƙalla watanni biyar sannan bisa irin barazana da suka yi na kisa a yayin da suke yunƙurin aiwatar da laifin wannan kotu ta zartar musu da biyan tara na zunzurutun kuɗi da suka kai aƙalla naira dubu ɗari biyu da hamsin a kan kowane mutum ɗaya cikin su sannan hukunci akan waɗanda suka sa a yi aiki kotu ta zartar musu da hukuncin ɗauri tare da horo na aƙalla shekaru takwas tare da biyan tara naira dubu ɗari biyar Da wannan ne wannan kotu take jan kunne duk wani mai yunƙurin aikata laifi makamancin wannan. Bayan wannan kuma take sake kira ga sauran al'umma akan su guji aikata munanan ayyuka irin waɗannan. Bayan nan kotu ta ba da umarni da a tsare waɗannan masu laifi daga yanzu har zuwa lokacin da wa'adinsu zai cika. A da Abba Matawalle ya gama jan jawabai akan irin hukuncin da suka cancanci Sa'adda da makarabansu tun ma bai kara ba take Hajiya Suwaiba ta waiwayo idanunta tab da tana kallon Adda. Kin cuce ni Adda, wallahi ba zan taɓa yafe miki ba. Yau a irin huɗubobinki ga cikin kin dulmiyar da ni, Allah ya isa tsakanina da ke da irin zalunta ta da kika yi. Allah ya tsine wa zuciya irin naki kin cuce ni kin cuci rayuwata da rayuwar aurena yau gashi kin janyo min zubar kima a idon duniya insha Allahu sai kin sama da haka tsinanniya matsiyaciya Allah ya ta gayyar rayuwarki ya zura a ki kwatankwacin yadda kika sa ni shiga cikin baƙin ciki a fusacen Ladidi ta so kan suwai Suwaiba cikin kumfar baki kamar zata da dake ta ke Suwaiba ya ishe ki haka nan Idan kina kwana to ki san iya inda kwanki zai tsaya. Kada ki yi kuskuren sake zagar min mahaifiya. Idan ba haka ba kuma zan koya miki hankali, dan zan ajiye miki darasin da baki taɓa ganin irinsa ba a rayuwa. Ke ke ce Ladi? Ke? Ke ce Ladidi? Saurara min, idan shika shiga rashin mutunci kike ji da su, ni ma fa babu wanda ban iya ba. Sannan kada ki manta duka ayyukanku da duk wani sirri da kuke ji da shi a tafin hannuna yake. ko ki san irin maganar da bakin ki zai faɗa ko kuma zan tona muku duk wani abu da kuke ji da shi idan kina musu kuma to bismillah ɗan halakka fasa tsakanin mu try me and see ba zan yi ba duk abin da kike ganin zaki ke har kin isa kisan san sirrin mu ke awa Adadai jikinta da tsuma babu abin da yake a wannan lokacin. So take ta taka wa Ladidi birki da sakin zancen da take ƙoƙarin yi don tana dab da sawa allura da tono garma, amma kuma ta kasa don yadda idanu duka yake kansu tana tsoron sake yin wani yin kuskuren. Ki ci gaba to kin ji ba zan kuma hana ki ba amma kika yi kuskuren zagi na wallahi sai kin gwammace biki min duk abin da kike yi ba yanzu. Ke in takaita miki wallahi sai kin gwammace biki zo duniyar ba a yau da abin da zan faɗa. Su kuwa ɓangaren jama'ar falon gaba ɗaya sun zuba musu idanu ne suna sauraron yadda suke musayar zance a gaban kowa ba tare da tunanin komai ba. Su masu yarima a su gefen kallon juna suka yi suka saki murmushi. Zuciyar yarima farfarin ciki yake fatan a samu saɓanin da zai janyo a yi tone-tone tsakanin Sajiya suwai ba da adda. Tunawa da ba su kaɗai ba ne a gurin falon ya sa shi juyawa gefen 'yan SP Hood ya sallame su akan su jira su a waje akwai 'yan maganganun da za su yi da su. Godiya huɗin ya yi masa sannan suka tusa kera su jiba zuwa motar prison da aka kira, while a falon ajiya kuma tuni tura ta kai bango inda Ladidi ta ƙi jin kashedin Hajiya ba Ta zage sai ruwan bala'i take ta sassaka mata kamar wata sa'arta. Hajiya Suwaiba kuwa tun da ta ga Ladidi na neman wuce gona da iri girgiza kai ta yi sannan ta kalli Ada tana cizon lips. Aisha, na ce ki jawo ‘yarki kunne amma kin ki. sannan na mata kashedi ta kiji ko? To tun da haka kuka zaɓa ni kuma na lashe kofin fallasawa kowa abin da ya gabata da ake ta rufewa. Yau ɗin nan sai na ga abin da ya ture wa bozo naɗi. Zan tura duk wani mugun aikin ku a cikin gidan nan idan ya so kowa ma ya san su waye ku ɗin. Ina tunanin daga yau babu wanda zai sake muku kallon arziki kamar yadda kuma sai kun ji kunyar sake rayuwa a cikin garin nan. Cikin tsawa Adda ta kalli Ladidi bakinta har sarƙewa yake wajen yi mata magana. Don Allah ki wa mutane shiru a nan kada ki kuskura na sake jin bakin ki ko baki ji ba. To ni Adda ta ya zan jure a ce a gaban idona ana ƙoƙarin tozarta ki. Wallahi duk wanda ya yi yunƙurin taɓa ki sai inda ƙarfina ya ƙare ba zan taɓa sa musu ido ba. Dole ne na yi yaƙi da koma waye in dai akan ƙimar ki ne. Na ce miki ki rufe min baki anan nan ko, ko kuwa ban isa na ce ki bari ki yi shirin ba ne. Ba don Ladi ta so ba haka ta shiga jinjina kai tana sakin kwafa ɗaya da jifan Hajiya ba da mugayen kallo. Cikin maganar habaici tana ƙunƙuni ƙasa-ƙasa ta sake faɗin. wallahi Allah ya taimaki mutum amma ba don haka ba da sai dai mu kwashi ƴan kallo don uban mutum na ga mai shallakewa a cikinmu Dariyar takaici Hajiya Suwaiba ta saki kafin ta ce yaro yaro ne, amma tabbas kin yi da 'yar halak. An from now, na san ba za ki yi ƙoƙarin sake tunkara ta da ko kallon banza ba ne bare baƙar magana irin wannan. For now, kowa zai san su waye ku. Tana faɗin haka ta juya tana kallon kowa da ke cikin falon kamar yadda su ma suke kallonta da tsantsar mamakin musayar yawon da suke yi da ladidi. Bata damu da irin kallon da suke mata ba nan ta juya ta sake kallon Ada ta yi tsuru-tsuru a gurin duk ta yi wani irin kamar wacce aka jefa a ruwa. Murmusawa ta yi irin murmushin nan da ake cewa ya fi kuka ciwo sannan ta ɗaga kai kamar mai son tuna wani abu. Aisha da ke gefe ita ma jikinta duk ya yi sanyi tun bayan da aka yanke wa Adda hukunci take kuka kamar wacce za ta tafi da uwarta. Kan Ada ta sake juya tana mata wani irin murmushi sannan ta ce Aisha because a yanzu ban ga amfanin girmamawa ga mutumin da bai san girman ba da fara na so a ce na kyale ki da iya abin da kika min but yarinyar ki ta janyo muku duka ita ce mutum ta farko ta min abin da nake jin ba zan iya yafe muku ba saboda haka ba zan taɓa yi haƙuri na ci gaba da zuba muku ido ba da a ce tun farko kin bi magana ta kin dakatar da ita na tabbatar babu wani abu da zai faru amma tunda bata ji ba shikenan ni ma dama ba ci nake ba a duk lokacin da aka ɓata min rai Gefen Hajiya ta sake waiwayawa sannan ta sake kallon Ummin Yasir da ke zaune ta yi shiru sai kallon su take. Hajiya dan Allah ina neman gafararki akan duk abin da na aikata. Wallahi na yana dama biyo son zuciya da ruɗin wannan matar. Ta yi maganar tana nuna sashin da Ada take ba tare ta kalle ta ba. Haƙiƙa wannan da kuke gani sam ba ta dace da zuri'a irin wannan ba, ko kaɗan ba ta cancanci a nuna mata soyayya kwatankwacin wadda kuke yi ba, Wannan da kuke gani a matsayin mutuniyar arziki ba kowa bace ita face shaidaniya da ta dulmiyar da rayuwarta kuma take ƙoƙarin dulmiyar da rayuwar wasu. Na tabbatar da ace tun kafin yanzu kun san wacece ita da tuni kowa ya jima da sallama lamuranta. Sai dai haƙiƙa a yau na niyyar sanar da ku wasu ɓoyayyun sirri wanda na tabbatar dukanku sai kun yi matuƙar mamakin yadda aka yi hakan ya kasance. Kamar yadda ya faru a shekaru ashirin da shida da suka gabata wanda na tabbatar mafi yawancinmu sun san wani al'amarin da ya taɓa faruwa a gidan nan. Ko da ma a ce ba mu sani mu ba, to ina da yaƙinin rabinmu sun san da faruwarsa, duk da al'amari ne da ya kasance ya faru a keɓe. Amma na tabbata idan kowa ya kasa fahimtar abin da nake nufi, Ummi ba za ki manta ba don kuwa ke ce mutum ta farko da kika san da faruwa al'amarin, sannan kika fi kowa jin ciwo da faruwarsa kasancewa daga kanki ne kuma ya samo asani To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da Dausayi TV Channel domin ganin yadda wannan badaƙala za ta ƙare.